An saya alluran ne ta hannun kungiyar tarayyar Afirka kuma wannan ne sahun farko nau'in je an je da aka fara karba a Najeriya. Ana sa ran karbar wasu alluran kimanin sama da miliyan ɗaya a cikin watan nan na Agusta. Za a fara aikin gudanar da allurar ne a ranar Litinin shashi daga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Dr. Abdullahi Bula Magarba ya yi ƙarin bayani game da yadda za a fara gudanar da alluran. Maganikan mudana duka an raba jihohi da kuma muna sa yanzu da duk local government da kuma asibitocin da ya kamata a bada wani maganika duk ya kamata a ce yanzu sun isa wa maganika sun isa can. Amma ba isa can ba to ina tabbatar miki da cewa daga nan kafin Lahadi duk inda ya kamata a bada maganin nan to zai isa zuwa wajen. Alluran da za mu bayar wato kaman nau'i uku ne amma yanzu za mu fara ne da nau'i biyu. Nau'in da za mu fara shine za mu fara da Moderna wanda take wajen miliyan hudu da muke da shi a ƙasa kuma wanda bai karbi a AstraZeneca da muka kwanakin baya ba to za mu ba su Moderna kuma har yanzu muna sa ran za mu samu allurar AstraZeneca wata sama da miliyan ɗaya wannan zamu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dos na farko to waɗannan su za mu ba dos na biyu. Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karɓa. Ita Moderna da kuma a Pfizer suna bukatar wato sanyi da muke ake cewa ultra cold chain gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk maganin da suka shigo kasar nan tun daga shigowarsu har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar insha Allah yana zaman cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai yi aiki saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da zamu kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani kuma hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da ingancin su sannan kuma sai mun tabbatar da a wasu hukumar mu ta kasa kuma kowace kasa take a duniya wadda muke kira NAFDAC za ta tabbatar da cewa alluran na akwai inganci muhimmanci kafin mu bada su ita jansan an jansan mun ware wa mutanen da suke da rauni da mutanen da suke da wahalar samu inda suke zaune kenan kamar wanda suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake da wahalar zuwa to wa'annan su su muka ware cewa su zamu ba wa jansan an jansan saboda su sau ɗaya za a je a wani bangaren kuma da yake jawabi a wajen taron manema labarai na ministoci da ake gudanarwa mako-mako a fadar gwamnatin tarayya ministan lafiya dr osagi ihani Maniri ya ce gwamnati za ta rika sayan allurar rigakafin corona ba tare da dogaro ga waɗanda ƙasashe ke bata ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.